shawartar al'ummar musulmi zuwa ga wasu ayyuka na alkhairi guda biyar wanda idan musulmi ya yi su a cikin wannan dare guda goma zai samu albarka masu yawa daga cikin ayyukan da ya kamata mutum yi a wannan dare guda goma jama'a shine qiyamul lail ma'ana tsayewar daren karan ta dan uwa ya kai dan uwa na musulmi alal akalla ka dora ma kanka cewa duk wannan dare tun daga yau daren ashirin daren ashirin zuwa ƙarshen daren ashirin na tara ka ɗora wa kanka kullum za ka tashi ko raka a guda biyu ne ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala domin ɗan wa idan mutum yake ya ɗora wa kanshi duk dare daga cikin dararen guda goma na ƙarshen watan Ramadana ka ɗora ma kanka sai ka yi a guda biyu to tabbas ɗan uwana za ka dace da daren kadiri za ka samu ladan kamar ka shekara 84 ne da yan kai kana yin ibadar qiyamul lele abu na biyu da ya kamata mutum ya ribanta a cikin wannan shine qira'atul qur'an karatun alqur'ani mai girma ƴan uwa mun sani a yau zamanin mu akwai ayyuka da yawa akwai uzurruka da yawa wani baya samun damar kwanciyar hankali ya karanta karatun alqur'ani ga wata dubara ɗan uwa da zaka rike a kullum ka ɗora wa kanka a cikin wannan darare guda goma ka karanta qul huwallahu qawa uku ƴan uwa duk wanda ya karanta qul huwallahu qawa uku a cikin wannan darare guda goma kullum to tabbas zai yi dace da ranar Lailatul Qadari idan ko ya dace dare guda wanda ya karanta qul wallahu ko uku to kamar ya sauke karatun alqur'ani ne ma'ana zai samu ladan kamar ya shekara 84 ne yana karanta alqur'ani kullum da dare domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana cewa al-ikhlasu ta'dilu sulusul qur'an ma'ana annabi yake cewa suratul qul huwallahu suratul ikhlas idan mutum ya karanta sau ɗaya. kawa daya kamar ya karanta ɗayan uku alqur'ani ne da ka dan wa ina ba mu shawara wannan dama ce ka dora wa kanka duk ramadan daga wannan kwanakan goma daren kullun a dare ka karanta qul wallahu kawa uku wallahi summa tallahi idan mutum a wannan dare guda goma kullun karanta qul wallahu kawa uku tabbas zai samu ladan ya sauki alqur'ani kamar shekara 84 da yankai abu na hudu na uku da ya kamata mu rike shi al-i'tikaf i'tikafi dan wa in Allah baka damar ka samu ka itikafi a wannan darare guda goma duk wanda ya itikafi a wannan dararen guda goma zai samu ladan kamar ya shekara 80 da wanda yan kai yana ya itikafi abu na hudu da ya kamata mu yi shi ne addu'a jama'a ya ke wanda ke cikin jinin al'ada da yawa daga cikin mata wani wata a wannan kwanakan guda goma ta shiga al'ada bata san yadda za a ta yi sallah bata samu lada to albishire ki idan kika samu ko wanda da kika yi addu'a kika istighfari kawa ɗari ko kawa 70 zaki samu ladan kamar ka shigar 84 ne kana istighfari abu na biyar wanda kamata mu rika ne yan wa yawaita sadaka dan wana musulmi ka samu a kowane dare akalla ka bada sadaka ka dora wa kanka kamar kowane dare zaka bada sadaka dala ɗari. in ka dace da lailatul qadari zaka samu ladan kamar kai sadaka shekara 84 da yan kai yan uwa ka daura kan ko sadakar abinci ne ka yi ka tare a cikin wannan dare guda goma ko da abinci kwano guda mai kyau ne ko wanda ne ka samu miskini ka bashi Za ka samu ladan kamar ka ciyar da miskinin sama da shekara 84 ƴan wa wani albarkatu yanwa wa ka samu a ɗaya daga cikin su ko da guda ne domin ka samu ladan shekara 84 mafi alherin da Allah da yawa al'umma annabi Muhammad shine wannan daren kwaya ɗaya dan haka idan an ci a neme shi a shekara ma ai zaka nema bare cikin kwana goma ɗan wa kar ka yarda darajar a yi ban da kai wannan rabo rabo ne na lada kar ka yarda a ce an raba kai baka ciki yan uwa wannan bidiyo idan ka samu ka tura zuwa ga alkhairi zuwa ga al'ummar musulmin duniya kowa ya ji wannan alherai da na faɗa wani ba mamaki a cikin su ya dan baka kwaya daya idan yayi kwaya guda kai ma zaka samu ladan kamar ka samu idan zaka samu ladan kamar yayi kuma ladan da zaka samu na wanda yi kamar kai ma ka shekara 84 ne kana yi kaga a bagas bidiyo kawai ka tura wani saurara yayi zaka samu ladansa da haka yan wannan bidiyo kai kokari ka yada iya iya walka domin sako ya isa yan wasu samu alherin da ake samu a kwanakan guda goma wasala babu daren da shi ɗaya yake wato bakin ciki ya turmuza hancinsa a ƙasa saboda ganin gafarar da Allah ta'ala yake rabo da falala da baiwa da arziki kamar wannan daren wannan daren Allah ya kira shi khairun min alfi shahar ya fi wata dubu don haka shawarar da zan bamu gaba ɗaya ita ce shawarar da wani limami daga cikin limamin haramin makka ya bayar a wata shekara cewa ka sama kanka wani aiki guda wanda kana fatar haɗuwa da allah da shi kana fatar da yanzu kadar da same ka kana yinsa kun ga yau idan rana ta faɗi muna dare nawa dare ashirin da ɗaya to daga nan har ƙarshen azumi kowane dare akwai yiwuwar ya zamo shine daren lailatul qadr amma dai an fi ba da fasis ga dararen wuce mana daren nan za mu fuskanta da ashirin da ɗaya da na gb 23 da na 25 da na 27 da na 29 amma ina laifi in ka ce yau da rana ta faɗi bayan na yi sallar magriba zan karanta kulhu wallahu uku yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar na yi me kamar na sauke alkur'ani sannan in sake karanta kulhu wallahu goma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta kulhu wallahu ahad sau goma Allah zai gina masa gida aljanna kaga akalla darare tara na tabbata na gina gidaje tara cikin aljanna a cikin su akwai guda wanda na gina gidaje sama da alfu shahar sama da gidaje dubu talatin saboda duk abin da za ka yi a daren lailatul qadar za a riɓi ya maka shi ne dubu talatin amma da ƙari don allah ta'ala ce khairun min alfi